السلام عليكم ورحمة الله يوم الاثنين ربيع الأول كوبيو hijirana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma za mu karanta hadisi na biyar insha Allah na littafin al'arba'una nawawiyya عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها an karbo hadisin daga uwar masu imani da ke uwar abdullahi aisha matar annabi muhammad aisha tana cikin matan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa aka kira ka umul mu'mini uwar masu imani kuma tana da kunya al'ummu abdullah duk da shike ba ta taba haihuwa ba amma abdullahi din dan yadda ne asma'u bintu abi bakr da ita da asma'u dukkan su ƴaƴan sayyiduna abubakar ne amma uwayen su daban-daban ita aisha ba ta taba haihuwa ba amma yadda asma'u bintu abi bakr ta na fari shine abdullahi bin zubair a hannun aisha ya girma a gidan annabi muhammad don haka yasa ake mata kunya da wannan yaron na yadda asma'u sai a ce mata ummu abdullah a ka'ida ta musulunci alkuniya ba laifi ba ne kai ko da baka taɓa haihuwa ba baban wane alhali ma baka taɓa aure ba عائشة بتتبهي وابا فما أنا كنان أم عبد الله أتائم الله ربشي بابو جيتي دون أي هكا إلى كل موسوعة فتاوى معاطرة مشمل له رشاتي نتريد سبعين له دو. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن الله يأتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رسول wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mutum nan wanda babu shi a ciki ya kirkiro wani abu a cikin al'amarinmu wanda babu shi can babu abin da ya kirkiro shi a huwa raddin to za a mayar masa da annabi muhammad أخرجه البخاري ومسلم الإمام البخاري يروي حديث ثم الإمام مسلم وفي رواية مسلم wata riwaya ta al’imam imam Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man amila amalan wanda ya aikata wani aiki alaihi amruna babu umarnin mu akan aikin huwa raddun shi wannan aikin abin mayarwa ne gare shi bil hakika wannan hadisi hadisi da biyar wata ka'ida ce mai girma da kawai cikin da Islam da cikin ƙa'idodin addinin musulunci ka'ida ne mai girman cikin ka'idojin addinin musulunci domin waɗannan hadisai guda biyu a dalilin su aka tsara wata doka ta musamman domin kariya ga shari'ar musulunci muka duba hukun bari littafin ibn hajar mujallar na biyar shafi na ɗari uku da biyu ya yi magana akan wannan hadisin na aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibn hajar ya ce wa hadal hadis man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun wannan hadisi na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa yake cewa wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mutum wanda babu shi a cikin fa huwa raddun za a mayar masa ibn hajar ya ce ma'dudun min usulil islam ana daukan wannan hadisin daga cikin wato Jiga-jigan musulunci rukunai da aka gina musulunci akai wa ka'ida min kawaidi kamar kansa ne aka yi wa musulunci fahimta za mu yi magana takaitacciya insha Allah akan ma'anar wannan hadisin na Aisha sannan wani mako mu yi magana akan muskiloli da cikin wannan hadisin babu shakka in muka ɗauki bayani akan hadisin kadai na tabbata za mu ɗauki fiye da wata muna yi domin kamar yadda ibn hajar ya ce kaga ibn hajar da lalle ne cikin malaman hadisi yake cewa wannan hadisin wata ka'ida ce kamar a kanta Allah madaukaki ya shirya condition da musulunci ga shi don magana ta ba kadan bace mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kirkiro man asdasa riwaya ta ko ce man amila amalan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nufi kai tsaye ne wanda yayi bid'a duka shi cikin waɗannan hadisi guda biyu su babu lafazin bid'a man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu wanda yake tsiro wani abu cikin al'amarin mutum nan wanda dama babu shi a ciki ko ratu ko a mayar maka kaga annabi bai ce wanda ya bid'a ba a ta shi yace man amila amalan fara yi amruna wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan wannan aiki ba huwa raddu amma abin da manzon Allah yake nufi shine bid'a kuma waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta الحديثان هذان الحديثان من اصول da في ابواب البدع idan ana maganar bid'a sai a karantarwar musulunci ne to waɗannan hadisai guda biyu su ne gimshikan bayani da duk wani malami zai yi a kan daya dalilin haka ka al-imam an-nawawi ya sa su a littafin da ya tashi sa su a littafin al-arba'un an-nawawiyya sai ya sa su a farko littafin Ta ji an yi magana a kan matsala ta niyya aka zo aka yi masa magana akan rukunan musulunci bayan an gama magana akan rukunan musulunci ta ka ce ma ka kaga ka'idar kafin ma ka fara aiki kafin ka fara aiki da wata wato ka'ida ta musulunci ba wani sharadi da za a baka man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radun ka fara sani kafin ma a shiga cikin littafin su ne ke cikin bayani akan bid'a babu wani malami wanda zai yi magana akan bid'a ba tare da ya dogara da waɗannan hadisan na Aisha ba Allah shi kara mata yarda da waɗannan hadisi tarihin bid'a da wannan hadisi da ɗaya riwayan ake wato ciro dokokin bid'a a ƙarƙashin hadisan aka samu ma'anar bid'a kuma a ƙarƙashin su aka ciro mu a ƙa'idojinta don haka yasa da an ce maka wannan abin bid'a ne ka guje shi kawai saboda ka'idojin bid'a ba malamai ne a iya tunaninsu da irin fahimtansu aka tsara shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ƙara ƙa'idar bid'a ta ya za mu gane sai ka ɗauko wasu hadisai guda biyu kuma waɗanda su ne cikin hadisai da magana a kan bid'a hadisai guda hudu ne wannan riwaya ta farko man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd sannan man amila amalan fi amruna fa huwa radd hadisi na uku shine hadisin al-irbab sun kariya wanda yana cikin arba'un nawawiyya yana take annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi masahabbai wa'azi mai kasa zukata ta da hankali sannan annabi ke musu gargadi yana ke musu wa iyyakum wa muhdathatul umuri ina gargadin ku game da kirkirarrun al'amura a wannan hadisi shi annabi ya fassara abin da yake nufi da man ahdatha sai ce fa inna kullu muhdathatin bid'ah kaga shi da kansa ya fassara a da yake nufi man ahtasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd menene al-isbat me ake nufi da wanda yake kiro hadisin al-irbab bin fariya wanda cikin sunan abi dawud hadisi na dubu hudu dari bakwai yana sunan tirmidhi yana sunan ibn majah Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa inna kullu muhdathatin domin duk wani abun da aka kirkiro shi bid'atun to bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a takai kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan riwaya ya fassara abin da yake nufi da kirkira wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu ana nufi ne wanda ya yi bid'a wannan hadisi da hudu sai hadisin Jabir bin Abdullah shi ma sahabin Annabi Muhammad ne riwaya ta tana cikin sahihu Muslim hadisi ta 167 waɗannan hadisai guda hudu su ne hadisai da suka yi magana a kan matsala ta bid'a karantarwar annabi Muhammad. Jabir ya ce, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawaita yin kutuba. Kuma in ya tashi kutuban nan yakan yawaita kawo wannan sallah amma ba'du. Fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يجي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواية بكر بن عبد الله الأنصاري كانوا في حديث سنة guda uku Aisha riwaya ta guda biyu su ne hadisai da suka yi bayani akan ka'idoji تعريف البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فحديث الإرباط بالجارية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري wanda yake cikin muslim hadisi na 867 yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kashi jawabi yana gabatar da wannan magana amma ba'du bayan haka ya ku musulmai inna khayral hadisi kitabullah wa khayral huda huda muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar duk ka'idin da annabi muhammad sai magana da sahabbansa ya faɗi wannan magana in ji Allah ta kara masa yarda idan kana da hankali ka san magana tana da girma duk sa'ilin da annabi zai gabatar da jawabi idan ya tashi gaban sahabbai shi kawo wannan maganan sahabbai da suka bada labari al-imam muslim ya rawaito hadisin da al-imam an-nasa'i kuma ke gwada muku muhimmancin hutuban nan domin yawan maimaitawa da annabi ke yi shi kansa darasi ne ga sahabbai duka idan ya tashi magana sai ya faɗi wannan magana in ya tashi jawabi ga mutane sai ya kawo wannan magana yana musu wa'azi ne riki abin da ke cikin wannan magana haka yana gwada mata haɗarin gida muhimmancin hukumatul hajja kasancewar maganganun da annabi ke yawaita yi darasi ne ga sahabbai darasin da ake ba su shine akan haɗarin bid'a akwai riwaya ta al-Imam da hadisi na 868 kuma Ibn Maja hadisi na dubu takwas da da sittin 1863 hadisin Abdullahi bin Abbas inda ya bada labarin wani sahabi da ake kiran sa Bimadu bin Sa'alaba Bimadu bin Sa'alaba ya yi yaran tare da Annabi Muhammad abokinsa ne suka ce suna kanana Bimadu bin Sa'alaba amma bayan sun girma shi Bimazu ya bar maka. ya tafi wata kasarcan can ranar da ya taho maka? da Abdullahi bin Abbas Allah bai malan Fatima maka wa kana min abdi shanu'a yana daga yankin eh, abdi shanu'a sai ga ya taho maka. wa kana yarqa min haɗu ar Allah ya bashi izini na yin tofi wanda in yayi tofin nan yakan warkar da mahaukata ko ya raba mutum da aljini idan akwai shi a jikinsa idan abdullahi bin abbas wanda tun a zamanin jahiliya ya koyo da addu'a da ake an roƙa. Karabawa suna da roƙa suna da addu'o'i da suka yi kamar yadda ka sani akwai ta jahiliya ma tun kafin zuwan annabi muhammad to shi a cikin ya koyo kenan kuma ilimi ne wanda ba ka raba shi da bokanci mu'amala kuke yi da aljanu ya daɗe rabonka da maka ko da shi ya san annabi Muhammad su suna yara abokin shi ne da ya shigo maka ko ne a faha mimma min ahli maka ya kuluna inna muhammadan majnunun da ya shigo maka sai ji Abdullahi ibn Abbas ya ce wasu wawaye suna kiran annabi Muhammad suna cewa ai mahaukaci ne a farkon musulunci da lokacin da annabi ya fara wa'azi babu irin bakar kalmar da ba a jinjina ta kamar manzon Allah ba a kira shi mahaukaci a kira shi matsafi yaji suna faɗin haka ba kwallo sai ya ce ah Muhammadun da na sani ne yake da tabin hankali aka ce shi ke. ya ce lau an nera ra'aitu hazar ma in ga wannan mutumin da Allah ya shi ala ya dai ai abin da na kware kenan babu mamaki a rayuwar ta ce shi nayi masa tofi wai shi ya faɗi wannan magana ne saboda tsananin soyayya ta ga manzon Allah zai taimaka mar tun da ya dawo gari ya ji cewa abokan ya samu tsarin hankali shi ko gashi ba su da Allah ya shi kenan qala abdullahi bin Abbas yace ki yahu sai suka hadu fa qala sai yace masa ya Muhammad inni arfi min hadhihi ghayr bayan rabuwa ta ce kai na samu wani ilimi ta musamman wanda wannan ilimin ina raba mutum da aljanna wa inna Allah ya ce a ya man sha kuma Allah yakan warkar da wanda ya gaya ma da hannuna a da yake Allah yakan warkar da wanda Allah ya gaya ma a dalili na to hallaka kana da bukata Muhammadu kaga dabara ce masa kuma ba bane yadda na ji jama'a suna faɗa a kala rasulullah annabi muhammad ya ce inna alhamdulillah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 sau uku Allah yana maimaita su gare wannan yana gwada maka cewa tun farkon musulunci annabi ke gargaɗin mutane haɗarin biya tun ba a ma dawo madina ba ana mata lokacin da ita shari'ar ma ba a sauƙi da ita da yawansa ba Sai a ta da yawa a zaman annabi a garin masa lokacin da manzon Allah yake masa shari'o'i da aka kafar dokoki Allah da musulmi ba su da yawa muhimmin abin da ake so a samu wajen musulmi shine aqida tauhidi amma tun a wannan lokacin manzon Allah ya ce kadin mutane game da hadarin bid'a wannan ita ce hutubarsa hadisi yana sahihu muslim hadisi na ɗari takwas da da 868 Ibn majah hadisi na ɗari takwas da da takwas. lokacin da manzon Allah ya faɗa kafin annabi ya da magana su cikin gabatarwa yayi mukaddima ya tallata da wato ya tallata damuwarsa ga manzon Allah yake cewa ya Muhammad Haka ya bani wani ilimi yadda ina iya raba mutum da dare ina iya raba mutum da hauka ba haka kana da bukata idan yi gabatarwa zai bashi amsa to kafin ma annabi ya ba shi amsa sai ce masa ya Muhammad laqad sami'tu da sahala wallahi na zagaye duniya rabona da kai tun muna yara duk inda boka ya kai da kwarewa na haɗu da shi na ji maganganun bokaye iri-iri da ƙaunar sahar na ji maganganun matsafa da daban da ƙaunar shu'ara na ji maganganun kawaka, ba ma ne ito misla kare kare ma duka ha'ula ban taɓa jin irin waɗannan kalmomin da suka fito daga baki ka ba Allah ba taɓa ji ba wani kadwala bin na'utun fakat wallahi waɗannan kalmomi sun isa zurfin kogi ah, riwaya ta imam muslim a cikin na'usa shi ne malamai suke gwada kudin wannan a asalin kalmar ya kamata ta zama kamukan bahari kamar yadda ya taho a wasu ruwayoyi ɗin in aka ce kamukan kalbahari ana nufin wasu kalbahari na wato waɗannan kalmomi da kafa ya kai muhammad sun isa ƙarƙashin kogi wato sun yi zurfi a zuciya na a sun isa ƙarshenta fakada sai ce masa dama ka san ita hudu dai gabatarwar da annabi yayi ita kanta tana bayyana matsayinsa da ne annabi sallallahu alaihi wasallam abin da fara yi shine inna alhamdulillah godiya ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine muhammad dai amma yake fada fada na ce da cewa muhammad bawan Allah ne manzon Allah annabi da kansa yake faɗa don haka sakon ya riga ya isa zuciyar Jimaz bin Halaba ya ce masa hati ya daka ubayi uka alal islam ba dai hannayen maka mubaya a kan musulunci ke ko hannayen ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa wa ala qaumika ba kai kadai ba har mutanen ka tayata garin da kuke zaune su ma ka musu mubaya a kan musulunci saboda yadda Allah ya so ya sifanta annabi Muhammad لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم النبي yana da tsananin kwadayin rahamar Allah da bayin Allah saboda haka in zo musulunta sai ya ce to ba kai ba haka iyalanka ba sai ya ya baka musulunci kai kare bai ko hannayen sa maka mubaya a kan musulunci manzo Allah ya ce wa ala qaumi hatta yan uwanka wanda sai ya ce wa ala qaumi hatta jama'ata nan take musulunta bar gari ya koma kasansu da tafi ya kama dawa yana tattara mutane zuwa ga addinin musulunci ana nan ce manzon Allah ya hijira a kuma Madina Abdullahi ibn Abbas ya da labari cikin wannan hadisi yake cewa asa Rasulullahi saliyatan wata rana annabi ya tura mayaka kamar ro da kaunihi sun zo wucewa suka wuce ta kauyen da yake فقال صاحب tsariya. sai shi shugaban wannan tawagar mayaka da annabi ya tura yaki shi ke tambayan sojoji fa hal akhtu min haula shay'an bayan an wuce garin su sai dakata yake tambayar sauran sahabban annabi Muhammad shin wani cikin ku ya yi wa mutanen garin nan tari kafin mu wuce saboda an za a tafi yaki a wuce za a tafi yaki ana wucewa sai ka samu kafiri a hanya wanda shi ake ce ribar kafa ko Babinda abin da ya faru ke da za su kuma yaƙi ga shi sun ke ƙauyen shi ne nan da nan ya kata da ya ce musu cikin ku akwai wanda ya samu wani abu cikin mutan garin nan sai wani ya ce na'am wasu min hum litsara na samu buta a gefen garin na ɗauki ina ganin ganima ne tun da arna ne a'a rudu hato ku mai da butan nan sai mai da butan garin fa inna ha'ula'i qaumun bima wannan wannan ƙauyen mutanen Bimadu bin Sa'alaba ne wanda yayi wa Annabi Muhammad a tun ana garin Makka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da jama'an ya amince da haka wannan labarin yana cikin Uzzul Gaba Uzzul Gaba mutum da biyu shafi na biyu hamsin labarin yana da tsawon za ta gari a ciki kaga abin da ya amfani Bimadu har Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi shari'a nan take shi ne cika da gaskiya mutum da wanda ke da gaskiya in ka saurari labarin nan da kyau kana samun alama ta tafiyarsa ta irin yadda tsarin tafiyarsa take lokacin da ya taho ya ji mutanen gari suna ta gulma suna maganganu a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai mahaukaci ne da sauransu shi bai ɗauki wannan magana ya tafiya ya yaɗa ba nan take ya tashi ya tinkari annabi kuma a wannan lokacin ba bai musulunta ba kaga yana gwada maka alama cewa mutum ne gaskiya yadda Allah yake fara a cikin alqur'ani fi sanakunahu bi alsilatikum تقولون لأفواهكم ما ليس به ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم magana ta zo ɗauke ta ku ji yaya ta ta. ina ganin abu ne mai sauki alhali gulma abu shi gulma a wajen Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala wannan sifa ta gaskiya a dalilin da Allah baraka wa ta'ala ya shirye bai ma bikin sa'ada ba wannan yana dacewa da maganar Annabi Muhammad da manzon Allah yake cewa don mutumin da ke ƙoƙarin gaskiya Allah maɗaukaki sarki zai shirya da shi ba wai mutum ne kaɗai ba kuma ƙarfi inna sirka yahdi ila birri wa inna birra يهدي إلى الجنة وإن الكذب يهدي sai mutum ya yi gaskiya to wannan gaskiya za kai shi za ta kai shi kuma mutum kwarai illal illal sirka ilal ilal bar wanda duk ya riki gaskiya to wannan gaskiya za kai shi ga riko wato ga samun Allah babu mutumin da zai fito wannan sifar ta gaskiya musulmi ko kafiri face ya samu kyakkyawan gaskiya in ji kafiri zai yi gaskiya tsakanin da Allah wallahi sau ya mutu da kafirci Allah zai juya zuciyar sai mai da ita zuciyar musulmi saboda wannan magana ta manzon Allah inna sirra yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-janna kuma kowa musulmi da ya riki ƙarya a rayuwarsa da ƙarya da yaudara da sifatin eh, zalima yabu'u biha sahibaha fil ajil wal ajil ila an-nar matukar mutum ya yi riko da ƙarya da yaudara da cin amana da algush a mu'amalarsa ya yin gaskiya wannan mutumin da wuya ya gama lafiya saboda maganar annabi Muhammad don mutumin da ya riko da ƙarya to karshen sa baya kyau shi yasa Allah ya kira kira da masu imani ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin falau sadaqullaha kana khairan lahum sannan ka dubi yadda yayi magana da annabi Muhammad lokacin da ya zo ya same shi yake masa ya Muhammad inni arqi min hadhihi ar-rih wa inna Allah yashfi ala yaday man sai ina da ilimi na yin tofi in karanta wasu addu'o'i ga mara lafiya kuma an ya warkar da shi ko kana da bukata duba yadda lafazinka ya fito yadda yake nuna ladabi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da kike a wannan lokaci ke musulunta ba sannan kuma ƙarshen magana ya ce fa inna Allah ya ce a ƙayyadai man sha'a yana ƙarfi yake cewa Allah yana warkar da wanda ya ga dama dalilin addu'a ina fa kashi ya faɗi wannan magana ta bi kenan zurfin zuciyarsa akwai alamar shiriyar Allah dama ta larabawa jikoki ne na annabi Ibrahim alaihi salam kar ku manta annabi Ibrahim cewa wa idza maritu huwa idan na yi rashin lafiya a ciki ba da sauki shi yake warkar da ni don haka larabawa suna sanin al'amarin kan samu daukaci wannan karantarwa yana tare da su Allah ta samu gani kana son ka samu bayani game da albarkar da ke cikin hutuban nan da manzon Allah ke yi masa habbai sa idan da ya tashi jawabi sai ya kawo al-khutbatul haja duba majmu'u fatawa na goma sha takwas da ɗari biyu da tamanin da biyar maganganu da shekul islam ya yi masu tsawo kan albarkan mukaddima din nan da yake yi a koda yaushe inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh har zuwa karshen ta wannan mukaddimar ilimin da ke cikin ta yana da yawan gaske shi yasa yana gama mukaddimar su ma su ci da bayan shi ya ta bai ma yi bayanin sa ba gabatarwa aka yi sai annabi bai yi bayanin abin da yake so ya gaya maka ba ba in ka ta ta na yi yawon duniya na fi maganganun mutanen banza iri iri magana kamar irin kansu ba ce ba na hannunka na zan musulmi wanda ke da hankali idan ya hankali da mukaddima ta manzon Allah wallahi ya sani akwai izini ne yawa a cikin ta shekul islam ya yi maganganu masu yawa akan wannan mukaddima mu ufakawa mujallar goma sha takwas sashen ɗari da tamanin da zuwa gaba haka ma ibnu qayyim al-jawziyya ya yi maganganu a kan ita wannan mukaddima a sharha da ya yi ma sunan abi dawo wannan da shi shafi na ɗari da shida da kuma igafatun da kasar musamman na farko shafi na saba'in da hudu dawo karatunmu muna magana a kan hadisin aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aka fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rabbun wanda zai ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mutum nan wanda babu shi a cikin tuntuni wannan abin ana mayar masa abinsa da kuma ɗaya riwaya ta al'imamu muslim an a amala da alaihi amruna wa huwa raddun wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu akan wannan aikin to ana mayar masa abinsa duba al-i'tisab littafin al-imamu shatibi babu malami da yayi magana akan bid'a cikin lafiya irin al-imamu shatibi Allah ya ji kanka الإمام الشافعي الاعتصام للتعليم الذي شاف في 30 دقيقة يجي تمرد الحديث ثاني كاغا حديث الذي يقول لك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تقوم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فدل الحديث على أن كل مهدث في الدين فهو بدعة da farko hadisi yana nuna mana cewa duk da aka kirkiro shi a cikin musulunci to ne yanzu hadisi yana nuna mana wa kullu wa kullu bi'atin dalala kowace bid'a saka ce marduda da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin al-irbad bil kariya da muhdathatil bid'a wa kullu bi'atin dalala duk wani abin da aka kirkiro shi a cikin musulunci bid'a ne sannan kowace bid'a saka ce wa ya faɗi wannan maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kansa sai al-imam Shafi'i yace wa ma'ana zalika abinda annabi yake nufi illa bid'a ibadati wal i'tiqadi fi muharrama bid'a in ta shigo cikin ibada bid'a idan ta shigo cikin ayyuka na aqida to haramun shine abinda manzon Allah yake nufi idan an ce za a mayar maka da idan ka shigar da wani abu cikin al'amarin musulunci ma can babu shi ba a mayar maka shi manzon Allah kar ka manta fa annabi shi yazo da sakon nan daga wajen Allah musulunci nan baki daya yadda kaga ana yi haka nan manzon Allah ya karɓo sakon to wanda yazo da sakon yake cewa wanda zai ya kirkiro wani abu cikin wannan sakon da nazo da shi a mayar maka da yake nuna maka bid'a cikin al'amarin addini ma ya shafi ibada ko aqida haramun ne wanda shine abin da hadisin manzon Allah yake nunawa haka ne ibnu hajar ah, Ibn rajab al-hanbali in Jami'ar, ulum wal hikam ah, karkashin wannan hadisi na biyar yake masa cewa yace wa hadal hadith aslun azimun wannan hadisi wato wani condition ne na musulunci mai girma ne usulul islam amma anna hadisa amalu bin niyyat wato hadisi guda biyu ne aka yi amfani da su wancan hadisi da farko innamal a'malu bin niyyati a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam al a'malu bin niyyati ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kunna musu wancan hadisi magana akan niyya mizanu a'malu fi sadriha shine ne kauna ayyuka da kai a zuciya idan ka yi wani aiki akwai cikin da ake kauna aikin kafin a karba a ji ibnu rajab na farko shine niyyarka daga wancan hadisi na farko yana aiki yana nuna maka mizani na aikinka wanda ke auna zuciyarka wa huwa mizan bil amali fi zahiriha misali kai sallah ita wannan sallah da kai yana da ma'auni guda biyu bisa dogaro da hadisan Annabi Muhammad mizani na farko keli na farko ne al'amalu bin ta yi sallar ta gama ta yi kyau Da zuciyarka za a ɗauki aikin nan a ɗora a kan sikeli wani niyya ta ƙulla lokacin da ta yi sallah yaya zuciyarka ke? idan zuciyarka akwai alƙibla sai a cikin rubuta masa wannan aiki kaga a ɓoye al'amalu bin niyyati shi ne mizanin ayyuka sannan a bayyane sai a dubi aikin nasa a auna shi da hadisi Aisha man amila amalan laysa alayhi amruna huwa radd wanda ya aikata wani aiki da babu umarnin mu akan za a mayar masa sai aka samu sallan nan da kai ta sai abubuwan da ka shigo da su wanda cikin su babu umarnin Annabi Muhammad to kaga ba a karban sallan sai a dinka saboda dama cikin Annabi ya riga ya faɗa man ahdatha fi amrina haza. ma laysa minhu fa huwa hadisin aslun azimun min usuli wani condition wato mai karfi wanda aka gina mutunci a kansa bai yiwuwa ka aikata wani aiki na zahiri aiki mai kyau ne ba tare da an auna wannan aikin da wannan hadisin na Aisha ba shin aikin nan kayi shi daidai karantarwar annabi Muhammad ko kuwa a'a dan aikin nan ya saba karantarwar manzon Allah to annabi yana gaya maka da kansa Allah zai mayar maka abinka ba zai karɓa ba shi ne ibnu rajab yake wa kullu man ahdatha fi din ma lam ya'zan bi Allah wa rasuluhu alaysa min ad-din fi shay'in duk wanda yake kiro wani abu ya shiga cikin addini a cikin Allah bai yi izini a yi shi ba annabi bai yi izini a yi shi ba wannan abin ba a cewa addini ne komai kansa a cikin gani ka bi hadisin kyau a cikin su an samu kaidi guda uku waye sanya wannan kaidi shi kansa annabi Muhammad don haka ita bid'a tana da kaidi guda uku ka'idoji guda uku da suka kulle ba a cewa wani aiki bid'a illa ita wa hafi wannan abubuwa uku da suka zo a cikin hadisan nan sun cika idan ba su cika ba wannan abin ba bid'a bane waye shirya waɗannan ka'idoji babu wani ba da ni? annabi da kansa cikin wannan magana ya faɗa na farko al-ihda kirkirowa da ake da kirkirowa al-ihyanu bil amri an zo da sabon abu wanda da ba can babu haka ne ko shi sa annabi ya amfani da kalmar man ahdasa wanda ya kirkiro a ce kenan aikin da mutum zai yi a ce masa bid'a wannan aiki da ma can babu kirkiro shi aka yi ma'ana sabon abu ne idan bid'a ba ta zama wato wani aiki a cikin musulunci ba ce aiki da shigo wa addini daga baya aiki da matan addini ya zo da shi ba annabi da ya faɗa man ahdatha fi amrina sannan yace wa kullu muhdathatin bid'a da aka kirkiro bid'a a kenan al kaidi na farko da ake gane bidi'a sabon abu ya shigo cikin addini kenan ake gane siffar bidi'a sannan ka'idoji guda biyu ɗan biyu da annabi ya mutu. ka shigo da sabon abu ka a cewa ka yi bid'a sai ka danganta wannan abin da addini in ba ka danganta shi da addini ba za a ce ka yi bid'a ba me yasa aka faɗi haka saboda annabi ya ce fi amrina haza cikin kamarin mu nan nan ga annabi ya killa wanda ya kirkiro wani abu ba ce kai laifi ba a wani guri na abu da kuka aje a gaba amma cikin al'amarin mu nan kaga annabi ya gama magana ashe in ka kirkiro na abu sai ka aje a gefe wannan naka ne amma lokacin da ka shigo da shi musulunci ya ce to kai amma inda shigo musulunci ba ba a cewa kai bid'a me yasa annabi yake amrina ah, saboda al'amarin addini ah, ma'ana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kenan addini yana da faɗi ya zama to mutum ya kawo wani abu an dubi abin kayoyin alkur'ani babu cikin hadisan manzon Allah babu fahimtar malaman sunna kan babu kaga abin ya tafi ya shigo al'amarin mu manzon Allah sai amrina al'amarin mu duk fadin sa aka rasa hujja ko wannan abin fa horar da a bar maka ka. wannan abu ba wani malami yake faɗa ba annabi ne da kansa ya faɗa man ahadatha ka'idar farko shine al-hudu ma'ana al-ihdath wa ma'ana al-ihdath huwa al-ihdath bi al-muqtara an kirkiro wani abu ya zama sabo aka shigo da shi wanda shi ake cima a bid'a lafazin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya amfani da shi sannan na uku Allah ya kalli da hadal ila ila asli shar'i ne zamanto wannan abin aka kirkiro a jingina da musulunci bai samu wata hujja na addini ba komai kankantanta dole shi ake ce mu gida Ibn Annabi ya ce laisa sanin babu shi babu wannan abin aka kirkiro ba shi da alaƙa da musulunci kwata-kwata amma in aka samu abin yana da wata hujja a cikin musulunci za a ce mabiya amma su samu gani waɗannan ka'idoji guda uku gaba ɗayan su taho a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka sahabban annabi Muhammad sun samu kyakkyawar fahimta game da abin da ake ce ma bid'a bid'a ita ce abin da aka kirkiro aka shigo da shi cikin addini sannan na biyu eh, bayan an kirkiro an shigo da shi addini na uku ba shi da wani majingine ba shi da wata madogara ba shi da wata hujja wadda za a ce wannan aiki da aka shigo da shi din yana da alaƙa da addinin musulunci da dalilin wannan hujja saboda haka ita malamai suke cewa al-masalihu al-mursala baya cikin biya da ake cewa al-masalihu al-mursala shine abin da maslaha ta hukunta yansa maslaha ita ta hukunta yansa ba a cimar biya saboda la'akari da kalmar annabi Muhammad laita minhu babu shi a cikin musulunci ma'ana ba shi da wani wata madogara a addini wani abu shi ake cikin gida amma aka samu wani abu an kiro shi yana da madogara a addini wani shi ake cewa masalihul murtala maslaha ita ta hukunta a cikin wannan addini kamar yadda sahabban annabi Muhammad suka haɗu suka ce lokaci yayi da zamu rubuta alqur'ani fahimta su ta zo dai aka rubuta alqur'ani wuri guda wanda lokacin annabi Muhammad yana da rai ba a yi hakan ba wannan baka ci ma abin da sahabbai suka yi a saboda yana da majingiri na shari'a ba wai kawai aka shirya shi aka yi ba wani insha Allah za mu yi bayani nan gaba sannan na yi kamar misali da sallar tarawih sallar tahajjud yanda aka fara yin zamanin sayyidina Umar waɗannan abubuwa guda biyu malamai sun ce istanada ilaihi ma sahaba dalilin shar'iyyin akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alkur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su kafin sayyidina Umar ya shar'anta wa mutane yin sunnata tarawih don haka ba a ɗaukar sunnata tarawih da la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa da cikin bid'a kuma babu wanda da mu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzar annabi Muhammad da da sahabban manzon Allah suke da shi wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibnu rajab jami'ar ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yayi magana ne tsawo yake cewa fa kullu man hadatha shay'an wa nasabahu ila din wanda yake wani aiki ya jingina wannan aiki da addini wa lam yakun lahu aslun min ad-din wannan aiki ya zama ba shi da wani asali da addini yarji'u ilayhi wannan aiki ya kuma gare shi wa huwa dalala wato ya zama to mutum ya kiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka dubi hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wadda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yarjau ilaihi hujjar za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar sa a shari'ar musulunci ya zama babu wannan ba kuma bahara to wannan aikin kasa ne addinin ibn bari'u sannan addinin annabi muhammad ya bar barranta daga wannan aikin da jami'ar ulumi wal hikam bayanin da yayi mujallal na biyu shafi na ɗari da wa kala aidan sannan yake cewa wal muradu bil bid'a abin da ake nufi da bid'a ma min uhdita mimma la aqdahu fi shari'a shine abin da aka kirkiro wanda ba shi da asali a shari'a laisa la aslan lahu fi shari'a, shari'ati yadullu alayh babu wani asali a shari'a wanda za a dauko ya zama to hujja na wannan aiki wannan shi ake kin bid'a fa amma ma kana lahu aqd min shari amma aikin da aka ce kiro ya zama to yana tsali a shari'a sai malamai sun ce yi sanada إليهما الصحابة بدليل شرعي خاص akwai dalili na shari'a wanda sahabbai suka dogara da su kafin suka ce ya kamata a rubuta alkur'ani wuri guda akwai dalilai da sahabbai suka dogara da su a bisa na umar ya shar'anta wa mutane yin sallah ta tarawih don haka ba a ɗaukar sallar tarawih cikin bid'a saboda la'akari da kalmomin da annabi Muhammad ya faɗa na siffanta bid'a kuma babu wani daga cikinmu wanda ke da kyakkyawar fahimtar lafuzan annabi Muhammad kamar yadda sahabban manzon Allah suke da shi. wanda ita ce fahimtar malaman sunna misali ibn rajab a cikin jami'ar ulumi wal hikam yana sharhin wannan hadisi yi magana mai tsawo yake cewa wa kullu man ahdatha shay'an wani sabahu ila din wanda yake kiro wani aiki ya jingina wannan aiki ga addini Wannan ya yakul lahu aqlun min ad-din wannan aiki ya zama ba shi da wani asali da addini yarji'u ilayhi wannan aiki zai koma gare shi fa huwa dalala wato ya zama mutum yake kiro wani aiki ya jingina wannan aikin da addini sannan aka bari hujjojin wannan aiki aka samu babu wata hujja wanda addini ya dogara a kansu wanda za a jingina wannan aikin da ita yanzu idan ya hujja za ta iya koma wato za ta sa wannan aikin a ce ga hujjar ta a shari'ar musulunci ya zama babu wannan ko kuma ba za ta wannan aikin ba dare wajen ya dogari wa sannan addinin annabi muhammad ya barranta daga wannan aikin من الأدبية والعلوم والحكم بيان العيد مجلد النبي الشافعي الأدبي لي شهر الفضل وقال أيضا سنة سوى والمراد بالبدعة هذه الأكلة البدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة شيء من الأكل أن راشد أكل الشريعة ليس لا أصل له في الشريعة يدل عليه ما هو ولأكل الشريعة ولا لا أكل ya zama to hujja na wannan aikin wani shi ake cewa bid'a fa amma ma kana lahu aslu min shari amma aikin da aka kirkiro ya zama to yana da asali a shari'a an samu wata hujja na shari'a ya zuwa alaihi wanda suke nuna ingancin wannan aikin ba zai tafi bid'a ta sha'a wannan aikin ba a ce ma bid'a wa in kana bid'a kan lokacin ko da shike harshen larabci kana iya kiran wannan aikin bid'a tun da sabon abu ne amma a shari'ar musulunci ba bid'a ba ne yana amfani da kalmomin annabi Muhammad kafin a ce wannan aikin bid'a ne ko wancan aikin ba bid'a ba ne. Haka ne Ibn Hajar ya faɗa a cikin Fasul Bari shi ma sun kalla na goma sha uku sha biyar ɗari biyu da hamsin da hudu. Yana cewa a tarihi shari'i lil bid'a wato tarihi fassara na shari'a da ake ma bid'a shi ne la'akari da waɗannan koyozo sanata al-mutaqaddima سيدي بنا أخذ سكر وحشي حديث النبي محمد يا زمن توحيته يكرو شاكي النبي يزمن توحيته توحيه من الشيء الدين أنت يسعى الدين قال لنا أخذ زمن توحيته ما أشد وشا خبجة لكشيه وجوجين الدين يلغي رسول ولا الأبو وأخذ سكر وحشي حديث النبي محمد أدور قواعد معرفة البدع والذي تأتي لكي مدنع البدع قواعد معرفة البدع شاكي نقوم شاكي Muhammadu bin Salih al Ya ce akwai abubuwa guda shida da malamai suke dubawa suke dubawa duka da da mutum ya wani aiki na farko an tafi da ibadatu muwafaqa li shari'a bi sababiha ana duba sababin aikin idan ka aikata wani aiki sai a dubi sababin aikin wannan aiki ya dace da shari'ar musulunci فأي إنسان يتعبد الله بعبادة مبنية على سبب لم يكن بالشرع إذا من سوء أنا يوم عبادة ولا عبادة هو ba gina ta a kan wani sababi da ya tabbata a shari'a ba. To ya zo ke nan daidai da abin da manzon Allah yake cewa laisa alaihi amruna. Laisa alaihi amruna kenan aikin bayi da sababi da hadisin Annabi Muhammad. Don haka fahiyar ibadatun mazudatun alaihi wannan ibada za a mai da mutum. Laisa alaiha amruna wa rasuluhu sannan babu umarnin Allah akan aiki babu umarnin manzon Allah akan aiki duk wani aiki matukar aikin an ce addini ya karbi sababin ka me ya sababin aiki idan ya zama to sababin aiki? ba a gina shi akan qala Allahu qala rasulullahi ba to tabbas wannan aikin bid'a ne waye yake bid'a ne annabi Muhammad da kansa man amila amalan laysa alaihi amruna amruna wace da damar ya bada umarni a cikin musulunci daga Allah sai manzon Allah ya zama babu hujjar aya babu hujjar hadisin manzon Allah fa huwa raddu in ji Allah Muhammad ma'ana na biyu مردودة على صاحبها ibada sun تكون da shari'a, للشريعة في Idan kai wani aiki أي شيء من نوع aiki irin أي ya dace da shari'a. Eh, ibn Salih al-Usaimi ya bada misali yace mislu an yufassir insanu bi farasin kamar kai ne aka ce yau rana ce ta babban sallah ranar sallar gayya ka je ka sayo doki sai ka yanka kai layya na'am kai layya ko ba haka ba ita ce a yanka dabba amma jinsin dabban da ka yanka ba jinsin babban da shari'a ta ce a yanka ba. Harshe na tashin jinsi ana gane bid'a. Kana bi muhalli mukhalifan li shari'a bi jinsiha. Don haka kenan ya saba ma shari'ar musulunci. Ya amma kofi ya laka ko illa min bani masalana. Saboda ka'idar musulunci ba a layya a sai da dabbobin ni'ima. In ji al'ummai ne cewa in ma rakumai ko a samu albarkar walbalin ko shanu ko awakai amma sai suka ɗauko doki ka yanka ba cewa ka yi laifi da yanka doki amma cewa ka yi layya to jinsin ka kai kai layyan da ita bai dace da jinsin dabbobin da shari'a ta zo da shi ba saboda haka wannan aikin na tafiya na uku sannan a dubi yawan aikin yace an takuna ibadatu muwafaqa li shari'ati qadariha law anna ahadan min an-nasi qala kowa ya sani cewa ana sallar da raka'a hudu ne sai wani mutum ya ce shi yana wuyi sallar zuhra sittan zai sallar da. raka'a shida halin sallar ya yi ta daidai lokaci sannan kuma sallar ta azhar sallar ibada ce ga Allah amma da ya tashi yin sallar sai ya yi adadin shi yadda yadda manzon Allah ya zo da shi فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة؟ شيء كلا ta إلى da مثلا شيء kalla? me لأنها غير موافقة لها في القدر فقد عدد الركوعين اللي صلى الأذان بصدات إذا عدد لأنه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يساك بعد المثال يأتي ولو أن أحد من الناس قال لا أتي مسلم ما يعلم صلى الفريلا بمعنى دبر دبر صلاة المكتوبة أن كما صلى الفريلا سيأتي سبحان الله الحمد لله الله أكبر zikirin da ya yi da ya yi shi hamsin wa saba'in na marra sau talatin da biyar kowanne ya yi talatin da biyar yadda hadisi ya zo da shi ko talatin da uku ne ya ko to shi ya kara ma guda biyu saboda ya samu lada fa'al ya kuma bi zalika shin wannan zikiri da ya yi samu lada a da in ka الجواب أن ba. إن ya ce to mu لم يجد مؤمن cewa in kana كان bautan Allah ne. ibada ce ta yi don haka kai zikiri talatin da biyar idan ya daga shi ne ka bauta ma Allah ka yi zikirin Allah ba an ta mu'min to ka yi kuskure wa in ka fassar ziyada in kuwa da gangan kai ka yi ne saboda ta samu lada da yawa saboda haka sai kai kare alama shara'a rasul ka yi kare akan abin da shi Allah annabi yake a yi manzo Allah ce talatin da uku yanzu bari kai kare ولكن اعتقد ان المشروع ثلاثه وثلاثون نعم حسن ما شك عزيز عكس 20 30 اخرى sai kai kare to lokacin da kai kare nan sai ake kare bidiya saboda ka shigo da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shigo da shi ba shi ko annabi yadda ya bayani idan an yi sallah da adadin zikiri da za a yi maza Allah ya kasa kamar kashi hudu ko dai ka yi talatin da uku uku ko ashirin da biyar biyar ko ka yi su goma goma ko kashi uku kai sai zama kai kayi gari a kai ya kawo matsala ta hudu ita ce yi kaifiya yadda ka gabatar da aikin nan ma sai an duba yadda ka gabatar da aikin ya dace da shari'ar musulunci da wannan insani fa'ala ibadata bi jinsiha wa qadariha wa qadriha aka samu kayi wata ibada jinsin ibada ya yi daidai adadin abin da kai ya zama daidai da sunna sababin ibada ya zama ko ya dace da sunna lakin khalaqa shar'a fi kayfiyatiha sai da lokacin da ya tashi yin ibadan siffar yadda ya gabatar da ibadan sai ya saba ma shari'a kama ya saba da zalika don haka ibada ba ta yi ba misalinsa ya yace rajulun hadatha hadatha mutum ne da sai yana da alwala amma sai ya yi hoto kada in aka zo za a yi sallah ai dole tashi alwala amma da ya tashi yi alwala za a yi sallah zai yi alwala haka alwala da zai yi dace da sunan annabi Muhammad a yi alwala kafin a yi sallar shari'a ta zo da yin haka wa ka ita kanta alwala ibada ce ya yi ta kuma a lokacin da ya dace saboda wanda ya yi bawali kafin ya yi alwala kafin ya yi sallah sai ya kanta alwala to amma da ya tashi a wani rana kin ko ga sallar idilai a awalan da ya tashi a wani sai ya fara da wanke kafa ya fara wanke kafa ta dama ya wanke ta hagu ثم مسح برأسه sai ya shafa kansa yi shafa kulle kai sannan sai ya shafa kai ثم غسل يديه sai ya wanke hannuwansa ثم غسل وجهه sannan sai ya wanke fuska bayan ya wanke fuska sannan ya zo ya sheki ruwa sannan ya kurkura baki sai ya wanke hannu ya shi ta gani da ko abin daga ƙarshe ya dawo farko ba a goce ba فهل يثق وضوءه الولد لا ينجز الولد ينجز وليس لأنه خالف الشرع الخيرية طب يدعي الولد يا كافة مشاريع المسلمين نبي شيء أنا دوب لوكتي إبادة أن تكون العبادة موافقة للشريعة في زمانها مثل أن يصوم الإنسان رمضان muna wata rabiwar awwal ko da aka ce wata ya tsaya sai ya kama azumin wata ramadan ya ce shi zai azumin da sun da wannan wata saboda yin ramadan ya zo ya samu ya huta Za ka ya canza ma azumi wata ana azumi a watan ramadan sai shi zai yi fi shawwal fi sha'ban a fi shawwal wani ayyukan zuwa sallar zawa ko kuma yake zai yi sallar zahar sun karfe goma na tafiya. كذلك فقوتا أو بعد أن يصير الجن بكل شيء مثله وهو يصير يصلى العصر أو يصلى الظهر ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا yace kamar yadda malamai suke cewa idan ka yi sallah lokacin da bai yi ba sallah ka bata inganta ba ko ko kuwa ibada a wani lokaci sabanin wanda aka sa maka kamar da muka ba da misali da azumin Ramadan malamai sun ce ibada ba ta inganta ba shi ne ibnu Sabi al-Wasaini yake cewa don haka ya samu muke cewa idza tarka al-insanu salata amdan idan mutum ya bar sallah har lokacin da ya fita da gangan hatta tare da wasu habibu da uzuri babu wani uzuri inna salatahu la tuqbal minhu ba za a karɓi wannan sallar ba ko da ya yi ta yake a tarin sallah an kamarra da zai yi a zahar kan nan sau dubu Allah ba zai karba ba me yasa saboda Allah ya shar'anta sallah ya kuma sayyade ma kowace sallah lokacin da inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta ita sallah tana da lokaci to Allah ya kayyade lokacin sallar azhar yana zaune da gangan lokaci ya wuce bai sallar azhar din nan ba ranar ta faɗi Muhammadu Lufar al-Usaini ya ce to babu hujjar cewa zai rama wannan sallah. Wanda ya barka da gangan ita ce wannan sallah an kamarra ko sun dubu ne Allah ba zai karba ba. Me yasa saboda ya canza ma azhar muhalli, An ce yayi azhar idan rana ta gota sai ya ce yana da uzuri yana da damuwa ayyuka sun yawa ba zai azhar din ba ai akwai lokaci zai rama gobe ko jibi shirin wata gari sai ce bari ya azahar a wani lokaci shi ya yi sallah a lokacin da shari'a ta ce a yi an da yi don haka wannan sallar da ya yi ka ajiye ta a babi na shari'a saboda an da ce man a haka fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa rabbun duk wanda ya kiro abin da babu asalin sa a musulunci to wannan aiki ana mai masa da ba a tambaye ina hujjar wanda ya bar sallah da gangan ya rama wallahi aiki ya tsare ta sai ka dinga kare kare ai a littafin ki shigo ai an ce kaza amma da za ka ɗauko nassin hadisi ko nassi na ayar alqur'ani cewa wannan mutumin Allah ya ce ya raba ba da gangan ya bari lokacin sallah ya wuce sannan ya ɗauki lokacin da ya canza masallar a zuwa ya yi kuma Allah ya karba wannan babu hujja a kai da Muhammad bin Fatima al-Husayn Maganar da yake yi magana ce wanda da dama malamai sun kasa kanta duk da shi ke an samu sabanin ga akwai waɗanda suke gani ko da da gangan mutum ya bar sallah yana da damar ya rama wannan magana da muke ba shafi wanda ya bar sallah a halin mantuwa ba da wanda bacci ya dauke shi har ya matsala waɗannan duka ittifaqan malaman suna sun ce za ku rama mutum ne ya bar sallah da gangar har lokacin da ya fita wannan shi da ake sabanin da a kansa cewa shi zai iya zama sallah ko kuwa ya kawo hadisin nan na Aisha ya yi amfani da shi ya ce wa dalilu ka hadisu Aisha me yasa muka ce in ka bar sallah da gangan maza ta rama ta ba saboda hadisin Aisha man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rasul Allah shi kare na shida Wanda ake gane bidiya shi ne makanul amal wurin aiki wurin da ake aiki idan ka canza ma aiki wuri wannan nan ma aikin ne ya zama bida. sai ba da misali da aikin hajji yace falau Allah insanin wa kafa fi yawmi arafa bi muzdalifa ranar tsayuwar arfa jama'a sun tafi arfa sun ya shi sai tafi muzdalifa ya tsayuwar shi mutum da ya tsayawa ake a fili kan ma fili ne شريعة الآية نزول العشية وشيء الآية كنا تهم الزلفة لم يستحر حقوقه هذا تيوز هي الأم الزلفة تيوز الرجل ليس لأنه أدم موافقة العبادة للشريعة في مكانها wannan ibadar da yayi ba a samu ta dace da mahallin ta ba mahallin tsayuwar arfa shi ne filin arfa shi kuma sai da ne tsayuwa a musulunta don haka sai samu lada ba yace wannan wa kazalika ala sabili misal sai yake haka ne misali law anna insana ita haka ba fi manzilihi kamar misali a cikin wata azumi ko ko haka nan kawai mutum yace zai yi itikafi amma itikafin nan ba zai yi a cikin gidansa a gidansa zai yi itikafi ana itikafi a gida ne itikafi yana da mahalli mahallin ku shine masallaci Ya zama لأن مكان الاعتقاد هو المسجد to hatta matar aure inda za ta ce za ta yi ishikafi a ɗakin ta ishikafi ta bai inganta ba saboda hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa da maza da mata duk wanda zai yi ishikafi to fa sai ne ya je masallaci فهذه ستة أوصاف لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة وأن الصفوف هدى شدة سؤال العكرين سؤال أيكي يا داتي للسنة أو أيكي يا ساقة السنة نفرقوا سبب الأيكي نجي جنس الأيكي نأكو يوم الأيكي نهدو صفة أيكي نبيا لوكة أيكي نشرحي لهول الأيكي idan ka canza ɗaya cikin shirin nan aikin da ya zama bid'a ya saba ma sunnar annabi Muhammad yana da kyau mu gane wallahi da dama mutane suna ganin bid'a abu ne mai sauki wallahi bid'a al'amarin ta yana da girma saboda ajiye da dama da suka yi magana a garin ta su shi ne kamar guda biyu na daya yana cikin sulfi ba su a musamman na shafi na dari da hamsin da hudu annabi muhammad ya ce inna ma ahtajaza tawbata an sahibi kulle bid'a duk wani mai bid'a ko Allah ya tsare tubar ka ya ranar da ya bar bid'a kenan neman gafara da kake ga Allah aikin banza sai ranar da ka bar jiriya wannan rana ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi neman gafara da kake zai karbi tubanka subhanallah wannan hadisin ko wallahi ya inganta daga annabi Muhammad wanda duk yake bidiya Allah ya tsare masa hanyar su ya tsare mai tsoba sai faralar da ya bar bidiya nan daga wannan lokaci ya samu gafarar Allah na biyu shi ne hadisin da annabi ke siffar da alkhawari yana cewa yamruku na min addini kama yamruku sahamu min ramiya ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه الخوارج سنة يمدد أو فرقه لحتى يحتاج المسلمين sun bayyana a zamanin da Ali Allah shi gara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su yake cewa suna rabuwa da addini kamar yadda kifiya ke rabuwa da jikin baka saurin rabuwansu da addini yana kamar yadda kifiya ke tafiya idan an san jikin baka an ja an kada sannan annabi ya ce ba su dawo ma addinin nan hatta ya kuda sahabu ila fauki sai ka in kibiya maimakon a harba shi ya tafi misali sai ya zama to kibiyar nan zai iya dawowa kamar yadda aka harba shi yadda kake da kibiya a cikin zai za ka yi zai kuma dawo maka ya dawo jikin bakan da ta zama abu ne mara yiwuwa kenan yana fassara wasu hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa Allah ya tsare ku ba wato duk mutumin da ya shiga bidi'a to ita sai da wuya sai Allah Allah shi mana kariya wannan hadisin malamai sun yi amfani da sun dogara da su waɗannan hadisai guda biyu da hadisin da ke bayanin cewa Allah ya tsare tuba da ɗan bid'a a ranar da ya barta da hadisin da Allah ke cewa wato yan bid'a suna saurin rabuwa da addini kamar yadda kiriya ke tafiya eh, yake rabuwa da baka malamai suna cewa waɗannan hadisai suna nuna tsananin tsawatar wanda annabi ya yi wa musulmai game da hadarin da ke tattare da bid'a ko amma shi wannan yana nuna cewa ɗan bid'a ba zai tuba ba ba haka ba ne ire-iren waɗannan hadisai malaman sunna a aqida da ahlus sunna ba a da su yanda aka ji su haka da ake bada su domin hadisai da suke magana a kan da mashia hukunci da Allah babu wanda zai ce masa ga hukuncin da Allah ya tsara ma wani ɗan Allah ya ya bar wa kansa sani wato kaddara القضاء والقدر سر إلى الله يجي سيد العالي باب ولا kamar Allah ya faɗa cikin hadisin da ya gabata duk wani Allah ya riga ya rubuta makomarsa wani an rubuta wuta ne Allah ta saba mu wani an riga an rubuta aljanna ne babu kuma wanda ya sani sai shi Allah ne ko irin wannan ilimi sirri ne na Allah kar ka shiga in ka shiga ba za ka fita lafiya ba da annabi sallallahu alaihi wa sallam har ma yake karanta ayoyin suratul layl wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna faqad yassiruhu lil usra wanda Allah ke cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum wa suratul safi abin da ma'anar hadisi yake nuna wa shine su yan bid'a kashi biyu ne yadda malaman sunna suke magana akan waɗannan hadisai da suke nuna tsawatarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa ‘yan bid'a kashi biyu ne, akwai wanda ke yin bid'a da gangan. Ya riga ya san abin da yake aikatawa bid'a ne, yana kuma cikin bid'an da ya ki bari. To wannan yake dacewa da hadisi da ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana tsaye shiriwa ga wannan mutum kamar yadda ayar alqur'ani ta nuna wallazina tadawzanahum hudan wa atahum taqwahum wanda ke kokarin bin shiriya Allah zai ba su shiriya wanda kuwa yake kokarin bin mata aka ce fasarar wannan aya ce Allah zai sauke masa hanyar mata abin nufi wanda yake jiri a halin rashin sani idan ya gane kuskuren tsaye da ba amma wanda yake bid'a da gangan ya san bid'a yake ya yi bai to malamai suka ce wannan hadisin a kansa yake magana zai yi wuya wannan mutum ya tuba don haka ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida da tamanin da hudu irin bayanin shekul islam ibn yi yake Shekaru islam yake kana fa'ifatun yi na salaf min kuma sauri malaman tabi'ai da yawa magabata sun yi maganganu a kan wannan hadisin a kan hadarin bid'a daga cikin su akwai Sufyan da sauri, yana cikin tabi'ai sai ce al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah shi ke nan da za ka yi zina ko ka sha giya ko ka yi kisan kai da sauransu wannan abubuwan duk da sauki baka burge shi ba kamar a cikin ayi in ji wannan malamin ya ce zan ya fi son ya ga an yi bid'a a akan saba ma Allah me yasa ya annan mafiya ya samu ya saboda idan mutum yana sabon Allah gaba ya kai ba akan samu mazalaci ya bari mashayi ya bari wanda ya kashe wani a samu ya yi nadama ya yi kafara ya nemi gafarar Allah kuma Allah ya zama masa wal bid'atu la yuhabu minha amma bid'a ba a tsuwa in dai aka yi bid'a da gangan to ba za a saboda wata magana da annabi Allah yana tsada tuba ga bid'a saboda babu makiyin annabi Muhammad irin bid'a annabi ya kawo addinin da cike shi ne bid'a yana kokari ya gurɓata addinin in ma ya nuna annabi ya gaza bari ya yi kari ko ya nuna cewa annabi ya kawo da yawa bari ya yi rage saboda haka babu makiyi ga manzon Allah irin da bid'a sannan babu masoyi ga shaitan irin da bid'a saboda wannan ita ce hanya mafi sauki na kashe addini da duba majmu'u fatawa maganar tabi'ai shi ne ya kawo misali da al-Imam Sauri domin wannan hadisi din shi ne shekul islam ya ce wa haka ma'ana ma ruwi a ta'ifatin wannan ita ce ma'anar hadisin da aka ruwaito annahum qalu suna cewa annabi ya ce inna allaha ahtajaza tauba على كل صاحب بدعة الله يعتني توبة دول لين بدعة بمعنى معنى مثلا إذا أنه لا يتوب لا يتوب منها لين بدعة لجنبه توبة لأنه يحسب أنه على هدى فهو الشيء أقوم يشغله إلى تشريعه ولو تابع شيخ الاسلام يشيء اما لا زي توبه لتابع عليه لعل زي يتوب كما يتوب على القاتل كما يتالك يا ذي tunda kafiri kansa yakan tuba ai ko kafiri wanda bai taba ma shiga musulunci ba yakan tuba akan samu ya tuba ya zama musulmi sai shi haka na dan bid'a ومن قال انه لا يقبل توبه مبتدئ مطلقا فقد غلط غلطا منكرا wanda ya ce wancan hadisi yana nuna cewa dan bid'a bai tuba har ya mutu a wannan kuskure ne ba abin da manzon Allah yake nufi ba kenan wanda ke bid'a da gangan yana da wani tuba abinda manzo Allah yake nufi kenan domin hatta kafiri akan samu ya tuba ولا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها daga baya akan samu dan bid'a ya gane cewa bid'o'i ta aikatawa kuma har Allah ya ce maka wa haula'i la yuhsihim babu wanda ya san adadin su sai Allah in ji Sheikh Ibrahim bin Taymiyyah وقسم وقسم لم يشرب قلبه البدعة ما أقي فشي نبيه وأن البدعة بتشيك بوشي الصبح بعد كان كان تشيك وإذا وأن يمكنه الرجوع إلى الحق والتوبة من الباطل لذلك أي وعدي الله يتمكيش فيك بها البدعة لن أجي طبعا ده ما بعد كان يشيك amma wanda ya riƙe bid'a a matsayin addini يتكرر بما أملاط عليه حوار ولا مسلمين دوياء كورا دوما مجموع فتاوى مثل نبو مشاكل الشاكي من العيدة ثمانين لبوي سيشي إن كادوبا نصوصي القرآن الحديث عن النبي محمد ذاك قام حيوي دداما لحديثي جهوا النبي إلا من الشيوى باب ذنوب إن مسلم زي يلي مغافر الله الله لغافر سامة باب مثال سورة المائدة ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم wanda ya tuba bayan ya yi zalunci ya gyara aikinsa Allah madaukaki zai karɓi أقول الله الله يسوع إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ni yawan gafara ne in Allah ga wanda ya tuba ya yi imani ya yi aikin kwarai sannan ya bi shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai yaje masa لهما آيوين أن الكتاب الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه معاناة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فإذا كانت التوبة مقبولة لمن الشراكة وارتكب كبائر الذنوب العملية فإنها تقبل ممن ابتدع حتى ولو خرج ببدعته عن الإسلام إذا ما الله إلى تنقوب الكافر متى في زي جودة daga baya ga musulunta Allah ya zaɓa masa. Allah ya Allah ba zai gafarta mu mutum da sannan ya dinga ayyuka na barna kai ko da bid'a ta ta kai ga yadda ya shiga musulunci in daga baya ya ne ga fara Allah Allah ya gafarta maka qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna ma yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim asrafu ala anfusihim Allah bai ayyana irin zunubin da mutum yayi ba duk wata barna da ka yi Allah ya ce ko bai kira masu imani ba Allah ya kira bayansa sa gaba daya musulmai da kafirai ku ya ibadi allazi da asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi rayukan su barna لا تقنطوا من رحمة الله تلقوا إلى كمال رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله إلى غابة تقول بيبا إيسا لا تقوم بالذنوب جميعا in kai nadama aka samu ka cika sharuɗar tuba Allah zai gafarta maka ka duba kafirai da suka yaki annabi Muhammad sai yaki da manzon Allah sun kashe mai sahabbai sun kashe mai babba sun kashe mai yan uwa Allah ya ce fa'idan sanatan ashhurul hurum fatul mushrikina haythu wajadtumuhum وخذوهم واحصروهم وارقدوا لهم كل مرتد اما تيجي فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلكم انما هذا هو الرحيم وهذا مثل ما يأتي الله الله يأتي في الزكاة وشاي يسوع Allah zai gafarta maka zunuban basu. in eh, kana maganar hatta kiristoci da yahudawa waɗanda sun yi na ta kafirce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim a gaba ne Allah yake ya yaquluna ila allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim haka kiristoci sun ba sun ce Allah ɗayan uku ne Allah yake wa illan yin tawo in musu bar faɗin wannan magana ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim Lallai akwai wata azaba mai radadi wanda za ta shafi wannan suka kafirce cikin su bayan Allah ya faɗa haka can gaba sai ce, aka la yatubuna ila Allah ba Ba za su tuba ga Allah ba wa ya san yastaghfiruna ko su yi gafarar Allah wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ga Allah mai dinga ya ce a hatta kirista in ya tuba Allah zai gafarta masa to bari kuma wanda ke musulmi ne ya yayi bidiya فإذا كانت التوبة مفتوحة للكافر والمشرك ومقبولة منهما فكيف للمسلم المبتدع والذي لم للمشرك أما المشرك الا يجدك بتوبتك بين ان يتوب الذي تاب تامتا النبي محمد حديث في قديم مسلم يمكن من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها saba Allah alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta bullo ta yamma Allah zai gafarta masa zai karɓi tuban shi yana sahihu muslim kitabu zikri wa du'a dai da Allah ya cewa inna Allah ya kabalu tawbatal abdi ma lam yughayir Allah yana karɓan tuban bawa matakar numfashinsa da ya iso makoshi ba bai kai ga shakuwa ba shakuwar mutuwa in mutum ya kai ga wannan hali to Allah bai karɓan tubansa hadisi yana cikin sunan musulmi kitabu da'wa da kuma hadisin da النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث القدسي ان الله سوى يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا قل عليه ما دري ما رانا نكو الى لا الى تدار الذنوب ان شاء الله ku yi ta fafa ne ku kaka abin ake bukata a samu nadama a kuma ka nemi gafarar Allah tabaraka wa malaman suna abin da suke cewa hadisin nan baya nuna cewa dan bid'a bai ko ba hadisi yana nuna tsawatarwa ne game da hadarin bid'a sannan mutumin da ya kai ga yin bid'a da gangan da su baka tana da wuya amma hakika an samu wadanda suka tuba bidi'a ne babu yan bidi'a kamar alkawari waɗanda annabi da kansa ya ba da labarin su kafin zamanin su yazo manzo Allah yake ce sahabbai za su fito kun zamanin Ali a ce an samu mutumin da zai zo da Ali ya ce masa Ali la hawla wala quwwata illa billah sahabin manzon Allah, surikin manzon Allah, dan uwan manzon Allah, wanda ya fara musulunta a gidan manzon Allah. A ce an dubi su an ce masa tabiri ka tsari mata nan. Sai da Ali ya dinga fama da su. Aka shirya mukabala ya tura musu Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas lokacin da ya shirya mukabala da alkawari cikin nan wallahi to ta hajji manzo Allah cikin sahabbai ma babu mai ilimin Abdullah ibn Abbas wannan abu ne sananne sanin alqur'ani saboda sau biyu annabi ke masa addu'a Allah ya ba shi fahimtar alqur'ani da aka yi mukabala ana tashi mutum dubu uku, suka tuba suka bar aqida ta alkharijiya mutum dubu hudu take suka tuba ranar da Abdullahi bin Abbas ya tafi mukabala da su don haka wannan yake gwada maka a shi inda duk bid'ar mutum ta kai ga muni idan dai akwai alamar shari'a a zuciyarsa Allah zai shirya da shi wallazi la ka dauka da hum ah, hudan wa asahum taqwahum wanda zai ne shari'a Allah zai ba shi shari'a Allah mu da ya kara mana shari'a ah, wannan bayani kashi na farko kenan insha Allah kuma ko ne zuwa za mu bayani kashe na biyu kafin mu shiga hadisi na gaba akwai tambayoyi cewa akwai bid'a mukaffara da bid'a mufassaka wato bid'a da ke sa mutum ya kafirce da bid'a da mutum yake yake yake sa mutum ya zama fasiki muna son a yi bayani shi yasa nake maka ita wannan ah, ah, wato shi wannan bayani da muka yi kashi biyu ne bayani na farko ke na yau sannan bayani na biyu na da sha Allah mako mai zuwa in ka yi hakuri za ka ji amsar wannan tambaya yaya za mu gane yadda wasu suke kirkiro abubuwa amma suna yin hawa tawili da wasu ayoyin alƙur'ani ko hadisi a daga saurara mu gama karatun idan ban fara ba sai a mai wannan tambaya Allah shi kara wa malam tare da mu fahimtar tambaya ta ita ce ko wannan eh, خطبة الحاجة مقدمة النبي يعني صلى الله عليه وسلم يكرر الطلبة لغة ايش طلبة بماذا بماذا بن طلبة بماذا ضاد ميم أليف دال بماذا بن طلبة شيء سنة شيء إذا أنت شكو أقوى ولا تكوى ولا درجة akwai hukumatul haja ta wannan daraja hukumatul haja ta zo da riwayoyi da dama kuma a samu littafin da muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta tare da ake kira ta hukumatul haja za a ga riwayoyin da daya amma dai in an ce hukumatul haja ba wai ana nuna cewa akwai wani nau'i daban da wani ba ana nuna riwayoyin da suka zo din za ka samu wani akwai ƙari wani kuma akwai rage to shine sai aka haɗa su wuri guda ake yin su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 اللهم تقم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم مسينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا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 to zai iya fitowa to zai iya samu yin sallah ta tahajjud ko ko ya ado annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya a dare ba a ba duniya mafi dacewa shi ne kada musulmi nafila ko ta wuce raka'a goma sha ɗaya a dare da kuma fatawar kubra a mutum da na farko shafi na ɗari da sittin da biyar da fatkul bari a mutum da na hudu shafi na hamsin da hudu tambaya ta gaba ko wannan yake ta malami ne ba na bin malamin sallah biyar ɗin nan na yi ne domin mummuna ta. to shi zai iya bin sallar gawa bi ma'ana sallar jana'iza ina da kamar mun kamata mu tambaye shi ba shi ne zai tambaya ba baya jin malami salawatul khamsi saboda mummunar asira yanzu ya ce ya bi shi sallar jana'iza ai mu za mu tambaye shi ne hana ka bi shi wannan sallah idan abin ya hana ka bi shi wannan sallah ya tabbata gare ka ko na abin ko yana hana ka bi shi a sallar jana'iza kada ku tambaya ta gaba sai ta gaba yake sa malai shi ya halatta musulmi su gayyaci kirista na jini da gina musu masallaci bai kamata yi aikin gina masallaci ba ah, yana cikin fatawa musulunci da'ima da zama na bayan kafin da da su kuma kafa. sannan ta gaba a wannan yake sa tambaya ta yi don Allah mutum ne yana aikin albashi ko kuma lokacin da kai ya zo kafin ya sayo abin da zai yi da kan ko wani bawa Allah ya bashi da masara zai iya kudda kai da wannan masarar.

نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إلا أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيسبق عليه الكتاب لا يعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن عادة لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع فيثبت عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة كلها رواه البخاري ومسلم قال المؤمن عند شو الله رواه البخاري ومسلم da muke yawan gaza yana da ta ta nke malam gaskiya ne gaskiya ne idan mutum ya samu gada biyu a sallah amma bai samu rukuni ba ya samu rasa ta mafi inganci shi ne wanda ya samu rukuni ya samu ya samu rasa in ka samu liman yana ruku kafin ya daga a sallah ka samu wannan rasa haka shi a yarwa wa na biyu da da wannan yake tambaya cewa malam don Allah yi mini bayani yi mini bayani ni ne nake fama da rashin lafiya a cikin wata azumi bara sai Allah da ikon sa yasa na samu juna biyu sai shi a cikin azumi na haihu don Allah yi mini bayani shi ranku zai yi ko kuma siyarwa zan yi malam wanda rashin lafiya ya ta ya bar azumi ya tsira rama wannan azumi yana cikin masu'a misali na uku sa ta yi da da shirin da uku wanda ta gaba sai take cewa malam da Allah ai ne cikakken bayani wanda mai adabul mufrad ya kawo hujja cewa da imamu cewa ana iya taron suna don kai shi wannan magana ta shi da imamu imamu sai ne wannan yake ta sai ne yake ta da fatan malam ya sha ruwa lafiya mutum ne ke makaranta shi dan makaranta ne ko makarantar nan ba tare da ya samu aiki ba wato yana barin yana aiki daga baya sun samu aiki yana bada wani aikin yana tafiya makaranta menene matsayin aikin sa da kuma makarantar da yake zuwa bayan yana an sa albashi idan ya sanar hukuma daidai ne in babu sanauta ba daidai yake ba yana cin ina hayin shi ina cin haramu